wannan masu maganar na hisanci na sani ku yi haƙuri hisanci yana da wahalar sha'ani na sani a yi haƙuri amma ba wani abu da sunan shi matsala wanda ba a rabu da shi a nan gida, albarkacin alkur'ani wato a nan duniya kenan a nan aka haɗu kuma a nan za a rabu in an yi abin da ya kamata wannan abu ne da za ka haɗa da kanka na nahisanci saboda akwai wanda suke nesa akwai wanda communicating yake da wahala tsakani to a inda kake zaka iya haɗa wannan wannan nayi maganin nahisanci da ɓawon ruman ake kuma za a iya yi a gida za a iya yi a shagon da ake yin harka eh za a iya yi sannan kuma za a iya yi kuma a dinga amfani da shi kai kanka ka dinga amfani da shi in ka haɗa duka dan kai yaƙi da na hisanci. na hisanci na sha faɗa muku shine duk wata harka ta alheri duk wata harka ta alkhairi za ka samu wato kai abin an ba ko an ƙulla abin baya ba, ko an ƙulla kai abun ba zai ɗore ba zai lalace zai hargitse da shauransu so Ah, wannan shi ne na hisanci kullum abubuwa suna lalacewa in jari ne aka baka ya lalace idan neman ka aka yi kan wani harka ta abin arziki ga shi rimi-rimi an neme ka kuma sai an fara ma magana a shiru da shauransu to ah, kai da kake da wannan matsala to kai ne za ka yi wannan aiki insha Allah tabaraka wa ta'ala ah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala bayaka assalamu alaikum wa rahmatullah to abinda za ka yi sai ka samo bawon ruma idan ka samo sai ka daka shi gwargwadon yadda ka samu sai ka daka shi sai ka zuba mai ruwa gwargwadon yawansa gwargwadon yadda za ka zuba ruwa sai ka tafa ka ɗora shi a wuta ya tafasa so idan ya dahu sai ka karanta ayatul ya tafasa sai ka karanta ayatul kursi kafa bakwai ka tofa sai ka karanta falaki kafa bakwai ka tofa sai ka karanta nasi kafa bakwai sai ka tofa sai ka karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha da niyyar gusar da duk wani nahisanci a tare da kai a mu'amalarka a gidanka a rumfarka da ko'ina wajen da kake mu'amaloli na arziki sai ka karanta ƙafa bakwai to bayan ka karanta wannan ruwan shi za ka je ka dinga yayyafawa a shago ka yayyafa shi a shagon kasuwar gida ka yayyafa sannan wato amma ka tafasa shi ka bar shi ya huce to sannan kai ma sai ka dinga wanka da shi kai ma sai ka dinga wanka da shi kana wanke jikinka kana wanka da shi to wannan idan mutum ya yi da izinin Allah zai ga sauyawar al'amura na yadda ba zato saboda ina ce muku dafa'i sai an yi wanka sai an yi kaza sai an yi kaza to muna ƙoƙari mu zo muku da nau'ikan abubuwan daban-daban yadda kowanne akwai ɗin a cikin channel ɗin za ka ɗauka ka yi Allah ya datar da mu masu